bidiyon mu ne insha Allah za mu nuna muku yadda ake mining din wani sabon crypto ko kuma token mai suna ICE ku biyo ni kamar yadda kuke gani nan shine fuskar wannan page nasu wanda ake mining ko kuma application wanda bacin ka gama register zai nuna ma kamar haka ya nuna ma kamar haka nan za ka ga shi balance ɗinka ne abinda kake da shi shi wannan achievement din shine uh, abubuwan da ka cimma kenan gashi ina da 5 of 6 ma'ana claiming your nickname kai claim din nickname ɗinka ka soma malin profile picture idan ka canza ka yi following ɗinsu a twitter ka join in telegram ɗinsu sai kuma gayyaci mutane shine abinda suke magana a kai to yanda za ka soma wannan malin shine kamar yadda kuke gani nan ɗin nan ga wannan alamar star ɗin wannan alamar star ita ce tambarin me ta ice ɗin dama to kawai sai kai click a kanta kamar haka da kai click gashi za ku ji ƙara gashi nan kun ga ya soma mining kenan ya zama green wannan shine mining ɗin da ya soma yi kamar yadda kuke gani gashi time left lokacin da ya rage a ƙara yin wani mining ɗin shine 24 hours za ku gani duk bayan 24 hours ake zuwa ayi clicking sai ya kama yi sannan kuma na hanzari ba gudu ba shine suna ba damar yin staking shi wannan abin da kake ruwan ruwanka ne zaka iya yin staking ɗin shi saboda haka abinda ka samu za ka ga ana ƙarawa mayan ɗinka abinda kai ma to ina ruɓanya maka shi sakamakon mistakin ɗin da kake yi wannan ita ce dabara yadda za ka tara shi da yawa kenan yanda zuwa wasu shekaru in kai staking insha Allahu za ka more shi cikin sauƙi wannan ita ce hanyar da ake wannan mayan ina fata ah, ga wanda ke son staking misali za ka yi click a kan nan wajen misali idan ka yi click a kan nan kamar yadda kuke gani gashi ya yana maka staking sai ka yi click a kan nan staking ɗin da ka yi click a kan staking ɗin zai buɗe maka yawa mu ɗan jira shi kaɗan ok da kamar yadda kuke gani gashi ya buɗe fejin wannan shine tsarin staking ɗin gashi adadin shekarun mafi yawa shine shekara biyar abinda aka yi staking ɗin abinda aka bayar 80% ne ko 100% kun gani akalla na yi donating ɗin mai 80% kun gani abinda ya rage min shine 20% to yanzu wannan adadin abinda zan rika samu akan normal da nake samu shine yanzu current ana samun me 16 ayis ne ake samu per hour duk awa ɗaya za a baka ayis ƙwaya goma sha shida to saboda haka kuma zai zama plus 200% ma'ana riƙi biyu na shi wannan goma sha shidan kenan a gabashin sha shidan ka kuma za a ƙara maka aƙalla ƙwaya talatin da biyu kenan sakamakon wannan staking ɗin da kai adadin wannan shekarun da ka ɗauka a sai ka yi unlocking biya a lokacin ma ya riga ya shiga kasuwa shikenan sai kaga ga ka more shi wannan shine yanda ake yin staking ina fatan wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku iya sha like da wannan bidiyo na gode salamu alaikum